sha uku ga watan Ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da ɗaya ga watan August shekara ta dubu biyu da sha biyu. A ci gaba da karatun littafin alfarku bayan alfirak wa bayani firkatin najiya minhum a ƙa'idar Firkatun islamiyya wa a ra'i kibari a alamiha na abu mansurin abdulkahir bin tahir bin muhammad al allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba muna ƙarƙashin fasli ne na musamman da mala yake mana bayani dangane da abin da ya shafi yadda aka fara samun saɓani cikin al'umma da kuma ƙididdigan waɗannan ƙungiyoyi da annabi ya ce za su kai saba'in da uku saba'in da biyu duk wuta ne ɗaya ce kaɗai wacce za ta tsira Allah ka sa muna cikinta to malam ya ɗauko mana bayani don gane da wasu matsaloli da suka yi ta faruwa wanda matsalolin nan faruwansu ya farar da wasu aƙidoji da wasu fahimta da dai abubuwa da yawa wanda idan muka zo muna tattauna waɗannan manya-manyan ƙungiyoyin to ko da kanku za ku ce e to saɓani sharri ne Ku gane duk inda saɓani yake to ba alheri a cikin shi sharri ne Allah ya sauwaka to kai tsaye mala yana mana bayani dangane da shi'a da kuma karkasuwan shi'a mun ji a karatun da ya gabata a bayan rasuwan sayyidina ali dan abi talib shi'a magoya bayan ali kenan sun kasu gida hudu akwai zaidiya akwai imamiya akwai kaisaniya sannan akwai gullatu waɗannan su ne karkasuwansu hudu to shi ne mala ce dama zai zuyi magana a kansu ɗaya bayan ɗaya domin su ma sun bi rarrabu zaidiya ta kasu imamiya sun kasu gullatu sun kasu su kai saniya ne ba rabuwa suka yi a cikin kungiyan ba kamar yadda za mu zo za mu ji a ra'ayinsu ne sha bambam kuna fahimtar wannan da kyau ko sai ya ce fa'amma a zaidiya minar rafida amma zaidiya wanda suke tare da rafidawa malin ya yi ta'aliki da tambihi a karatun da ya gabata cewa su zaidiya suna tare da rafida sai a ce masu mina shi'a domin shi'a babbar ƙungiya ce wanda akwai ‘yan shi'a kafirai akwai ‘yan shi'a wanda ba kafirai ba kuna fahimtar wannan kawo misali a ce ahalus sunna ne ahalus sunna babbar ƙungiya ce akwai Ahalusunna musulmi akwai Ahalusunna wanda ba musulmi ba yanzu duk waɗannan yan ɗariƙan suna tare da Ahalusunna ne kun bayyance wannan da ku in aka zo fa duniyan karatun aƙida amma an kaje duniyan wa'azi a masallacinka sai ka ce to su yan bid'a ne don ka zauna lafiya da mabiya kuna fahimtar wannan da ku amma in aka zo majalisi irin wannan na aƙida cinda da su yan ɗariƙun nan ba hawarijawa jawa ba ba ne. ba shi a kun gano wannan da ke ku to za a zo a magana dan gani da sun Allah ya ta. to sai ce fa amma zaidiyya min ar-rafida fa mu'azzamuha thalathu firaq su mafi yawancin karkasuwan su sun kasu da yawa amma kasuwan da yafi kowanne muhimmanci da har ma ido zai iya dagawa ya ce ga su to uku ne wahiya aljarudiyya akwai shi'a zaidiya amma jarudiya wa sulemaniya akwai shi'a zaidiya amma sulemaniya wa kare kalu jaririya aidan wannan sulemaniya ana iya ce masu jaririya walbuturiya sai kuma buturiya kun gano wannan da kyau ku idan mutum ya ce shi zaidi ne sai ka ce zaidi ne kai sulemani ne ko ko kai buturi ne ko ko jarudi ko gano wannan da kyau ko wanne a ciki dan ka san ya za ka yi magana da shi kuma ka san wane ne imamin shi sannan da wani mahadi ya imani kuna fahimta wannan da kyau ko saboda mahadan ne ga sunan dai da yawa a cikin shi'a wa hazil firaq thalathun wannan ah, firaqu thalath kungiyoyi guda uku na zaidiya yajma'u al-qawlu bi imamati Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Abi Talib ibn Ali ibn Abi Talib fi ayyami khurujihi su waɗannan zaidiya sun yi yadda ne da cewa Zaid dan Ali dan Husaini dan Ali dan Abi Talib shine imam na zamanin shi wa kana zalika fi zaman Hisham ibn Abdul Malik lokacin da shi ya bayyana zamanin shugaba Hisham ɗan Abdulmalik ne, jama'a na gaya muku wata magana a karatun Milal. Su waɗannan imaman da ake cewa karka ɗauka fi kamar ka ce a zamaninsu su ne shugabannin ƙasan ko su ne sarakunan da ke jagoranci al'amarin mutane ba fa haka suke ba. Akwai shugabanni na gwamnati daban, kun gane wannan? Suke gudanar da al'amuran mutane duka daban suke. Su waɗannan da ake cewa imamu kaza, imamu kaza, imamu kaza, kamar fa malamai ne da ke wa'azi a masallatai. shi sa sai ka ji su sun ce wane ne imamunsu a lokaci ɗaya su kuma su ce ba sai da wane ba wane ne saboda shi yana wata unguwa yana karantarwa wani ma yana wata unguwa yana karantarwa wani ma yana wata unguwa yana karantarwa to sai ka ce imamu kaza imamu kaza to da yake shi a makirai ne sai su nuna muku cewa su ne waɗanda wuƙa da nama yake a hannunsu ba haka ne. wani ma ana ihun cewa shine imami bai ma sani ba shi kawai yana kantar da al'umma addini ne a bisa fahimtar annabi da sahabbai har ya koma ga Allah bai ma san wannan ɗirkaniyar da suke yi ba suna can suna ta su suna ta abubuwa shi sa ka ji sabani ya yawa a ce da wane ya rasu to wane ne a ce wane ne ɗan ɓangaren sayyidina alhassan waɗannan shi a ah, wane ne ɗan ɓangaren sayyidina alhussaini kun bayyance wannan da ke ko akai ta hayaniya irin wannan sai ka ɗauka wai al'amarin shugabanci kama a ce yanzu wa shugaban ƙasar Najeriya wane ne, wa gwamnan jihar Kaduna wane ne, ba ba haka ba ne. Yanzu ka zo nan Zaria, malaman da ke karantarwa a majalis na ilimi za ka yi ƙididdige su ne? To kowane ɗaya sai a ce shi ne imamin zamanin shi. Haka ba suke, shi sa sai ka ji a kujera ɗaya ana da saɓani arba'in a kanta. kun fahimci wannan to fallan da aka fallo aka zo maka da shi aka nuna maka to kaga sha biyun nan to ka yi da su to da zaka makala ka dan karkata wajen wani shi ma sai fito maka da nashi fallon wanda shi kuma bai yarda da waɗannan ba gaba ɗaya sai ya kafarta su domin in ba ku manta ba karatun da ya gabata malaye bayani akan cewa kungiyoyin da suka da sabani irin wannan gaba ɗaya suna kafarta junansu kuma kun gane karatun da muka yi a gaba ya ko Allah ya sauwaka to shi sa sai ake ce musu zaidiya saboda su sun goyi bayan zaid dan ali wa kana zalika fi zamanin hisham ibn abdul malik wannan ya faru ne a lokacin mulkin hisham dan abdul malik shi hisham din nan ana mai alkunya da abul walid baban walid al-khalifa a lokacin shine al-khalifa al-amawi khalifa ne na banu umayya hisham bin abdul malik bin marwan bin al-hakam baqiya fil khilafa 20 sana ya zauna yana khalifanci na tsawon shekara 20 illa ashhuran sai yan watanni ne kadai wa kanat daruhu indal khawasin fi dimashq gidan shi fadan shi yana Hawasin ne a dimashq sham wa ala ardiha buniyat madarasatu sultan nuruddin mala yace wa ala ardiha a wannan gonan ko a wannan wajen ne buniyat madarsatu sultan aka gina makarantar sultan nuruddin kun san su ma yanzu ai sarakuna suna yin makarantu sai sa sunayen iyayensu ko amiruwan amiruwan da sauransu wa kana hisham dhar shi hisham mutum ne mai hangen nesa wa hazmin sannan mutum ne mai yi da gaske wa ilmin sannan yana da ilimi wa kana abiyadu mutum ne fari jamilan kuma kyakkyawa ne saminan mai jiki ne ahwal ya bisawad yana tara gemun shi da bakin tiri kun gano wannan irin yanzu yadda sarakunan gargajiya na kasashen larabawa sai ga mutum shekarar casa'in amma gemun shi bakin irin tiri baki yake sa kuma annabi ya hana haramun ne in sai ne dauko ya ce ai ga wani an ce na yi haramun yake yayi wanda aka turo da addini ya ce ba kyau to saboda haka duk wanda ya ma ba kyau wa mata fi sharar rabi'in al-akhir ya rasu a watan rabi'in al-akhir a shekara ta 125 ba rasu annabi da shekara 115 kenan kun gano wannan da ke ku to shi wancan Zaid dan Ali dan Hussein dan Ali ibn Abi Talib a zamanin wannan sarki Hisham dan Abdul Malik ya rayu wannan shine ɗan takaitaccen bayanin da za a yi maka akan zaidiya yanzu ɗan rike wannan da haƙuri kafin mu je can gaba zaka ji wani bayanin kuma domin kowane ɗaya daga cikin sai an zo an mata falle falle kuma sai mala yace wal kaisaniya su kuma kaisaniya minhum firaqun kathira suna da ƙungiyoyi da yawa cikin su yarji'u mukhassaluha ila idan aka takaita bayanai a kansu ya ce to sun kasu biyu ne kawai ihidahu tas taz'umu ɗaya daga cikin sinariya anna muhammad bin al-hanafiya wai muhammad dan hanafiya hayyun lam yamut yana nan raye bai mutu ba wahum zarihi kuma suna nan suna sauraron fitowan shi wa yaz'umuna annahu al-mahdiyul muntazar suna cewa shi din nan dai shine mahdiyul muntazar kun gano wannan da ke ku kina bisa fatawa na kai saniya duk waɗannan da ake lissafuwa imamai gaba ɗaya su ba imamai ba ne saboda bayan rasuwan sayyidina ali mubasharatan suka ce muhammad ɗan hanafiya ne ya zama khalifa a bayan shi shi kuma wannan bai daga cikin 'ya'yan ta zahara bayan rasuwan fatima ne aka haifi aka auri mahaifiyan shi mai suna haula kun gano wannan da kyau ko aka aure ta ali ya aure ta sai ta haife shi to su ‘yan kaisaniya ma ba su yadda da alhassan da husaini a matsayin imamai ba ku gani wasu suna cewa a bayan ali hassan ya hau sai husaini sai muhammad dan hanafiya wasu kuma suka ce ba haka ba ne walfirƙatu thaniya ɗaya ƙungiyar na biyu na kaisaniya minhum yuqirruna bi imamati sun yadda da muhammad dan hanafiya imam ne fi wakati lokacin yana zamanin shi yana raye sun ce imami ne wa bin mauti kuma sun tabbatar da ya mutu kun gani yanzu ka samu shiya imamiya al a shari'a wannan ta kasan nan su ba su ma da shi ba kun gano wannan da kyau ko domin su alisabin daga ali sai alhassan sai husaini sai da lissafin da za ku zo ku ci ba su kawo muhammad dan hanafiya ka'idansu duk wani wanda bai da dangantaka da fatima to bai da alaka da imamanci kuna fahimtar wannan da ke ku mala ya ce wa yanqulunal imama ba'da mautihi ila ghairihi sun kwace kujeran imamanci a hannun shi bayan mutuwan shi suka ba wani wa yakhtalifuna ba'da zalika fil manqul ilayhi sai suke sabani to wane ne kuma aka ba har yau ba su iya tantance mutum ɗaya ba wannan ce wannan ce ƙarya kuke wannan ne wannan ce wannan ce wallahi ba shi bane wannan ne kun gano wannan da ke ku haka ne hayaniyan kawai imamancin yake izan ce muku inda ka san rigicin 'yan siyasa to haka al'amarin yake bai da wani bambanci sai dai ga wanda bai karatu ya binciki waɗannan ƙungiyoyin ba to shi ne zai shiga cikin ruɗani don ganin da al'amarin waɗannan mutanen Allah ya kiyaye kuma hatta da a ce su wanda suke bin za a zaune da su a biya masu wannan bayanin dalla-dalla ko wala bari za su saboda sun san cewa ba gaskiya a ciki to wannan bayanin dangane da kai saniya kenan wa ammal imamiyya amma su imamiyya al-mufaraka lizaidiyya wanda ba su da alaka da zaidiyya kun gano wannan muke ko wal kaisaniya kuma ba su da alaka da kaisaniya wal gullat kuma ba su da alaka da gullatu kun gano wannan muke ko su waɗannan imamiyan ba su da alaka da waɗancan duka So da imamiyya na kafarta zaidiyya suna kafarta kaisaniya suna kafarta gullatu waɗannan kuma gaba ɗaya suna kafirta imamiyya su ma shi sa malai yake cewa yukaffiru ha ba'dan sashi na kafirta sashi to su imamiyya fa innaha khamsa asharata katan? ina ce 25 ashe 15 ne mun gano ne muke ko sun kasu gida 15 wahiya al-muhammadiyya akwai shi'a al-muhammadiyya kun gano wannan da kyau ko suna da karkasuwa gida ɗaiɗaiɗaiɗai har gida goma sha biyar akwai almuhammadiyya mala ya ce walbaƙiriya akwai kuma albaƙiriya kun bayyance wannan da kyau ku suna da wannan rarrabuwa ɗaya bayan ɗaya a bisa wannan tsari da kuma wannan yanayin ina fatan mun gano wannan da kyau sannan akwai annawusiya akwai annawusiya wa shimaitiya akwai ashimaitiya kun gano wannan da kyau ku wal imariya akwai imariya wal ismailiya akwai ismailiya wal mubarikiya akwai al mubarikiya wal musawiya akwai al musawiya wal eh akwai al walis na shari'a kun ji waɗannan shi ne su ne waɗannan na najeriya kenan su ne al'isna shari'a kun gano wannan da kyau ku su ana ce masu shi'a isna shari'a al'imamiya sai a ce alja'afariya su ma duk waɗannan suna kafarta ‘yan uwansu kuma dukansu imamiya ne wal hishamiya akwai hishamiya min atba hisham bin al-hakam su mabiyan wani ne mai suna hisham ɗan hakam au min atba'i hisham bin salim aljawaliki wa zarariya akwai shi a imamiya a zarariya min ba zurara bunu a'ayun wanne mai suna zurara ɗan a'ayun wa yunusiya akwai yunusiya min atba'i yunus al-qummi wa shaitaniya akwai shiya imamiya a shaitaniya min atba'i shaitan su mabiyan wani shaitanu taq ne dukansu ma dai kawai shaitaniya ne wal kamiliya akwai shiya imamiya al kamiliya min atba'i abi kamil wa shi wannan abu kamil din afhashuhum qawlan yana da miyagun maganganu masu kaushi masu gauni fi ali dangane da sayyidina ali wa fi sa'ir sahaba radiyallahu anhu har ali yana gaya mu mugayen maganganu na zagi da cin mutunci da batanci da sauran sahabbai dan menene ne a da su annabi ya bari wasu suka kwaci mulki suka je suna me yasa bai ji ya mushe su da karfin tsaya ya kwace ba kun gano wannan ko me yasa da wasu maganganu da yawa wanda kowane ɗaya daga cikin wannan sai an zo an yi bayaninsu dalla-dalla ba jirgi kowa sai an zo an faɗa ƙidinsu da littattafansu da fatoyinsu da komi malahun wa ma alaihim insha Allah yawa mun fahimci wannan da kyau ko fa hazihi 20 firqa min firqar rawafid wannan shine kasuwa 20 daga cikin karkasuwar rafidawa kai saniya biyu zaidiya uku imamiya sha biyar kun san an samu nawa ishirin kenan yanzu wanda yake nan shi kaga mu yan shi'a mu ba mu da wannan rarrabuwan dukkan mu haɗe yake kana gaya ma jahili ne dan uwanka mun gano wannan da ke ku kuma kowace ɗaya ma da aka zo za a fitar anan ko sai ka samu karkasuwa ba iyaka a cikin su yanzu su waɗannan isna a shari'a din alja'afariya din da ke ƙasan nan nawa suka kasu a nan ƙasan tukuna wancan da ke waje kaza zabi goyon bayan wannan bai tare da shi an tambaye sai ce dan daba ne gano wannan da ke ku ana yin magana sai ce jinin wani ya halatta ɗauko kan shi ce in ba daba ba wake wannan ya zauna ya karantar da mutane mana ya sa sai rigima ke ta shekara a ru'au shi kuma ne ce wancan bai da kunya don mu muka shayar da shi kuna fahimtar wannan da ke ku haka dai haka dai haka dai gashi nan to shine sai malo ya ce minha thalathatu ko zaidiyya wal firqatani min al wa khamsa ashara Firka, min al imamiyya shine karkasuwan da muka muke bayani wa amma al amma su gullatu daga cikin su alladhina qalu bi ilahiyyati al a'imma sune wanda suka ce limaman alloli ne gano wannan nake ko wa abahu muharramati shari'a kuma duk wani abu na haram na shari'a suka ce halal ne za ka zo ka ji har sufa yana da irin wannan aƙidar wa askaɓu wujubal fara'id shari'a suka ce duk wanda ya kai wani matsayi to duk wani abu na wajibi na shari'a yana sauka a kan shi kal bayaniya kaman bayaniya daga cikinsu wal mugiriya da mugiriya wal janahiya da kuma janahiya wal mansuriya da mansuriya daga ciki wal khuttabiya da kuma khuttabiya wal da hululiya wa man jara majarahum don da bi take taken suna da yawa famahun min firakil islam waɗannan ba su daga cikin ƙungiyoyin musulunci wa in muntasibi na ilai ko da yake ana danganta da cewa su ma musulmi ne wasu sanazkuruha hafi babin munfarid da hazal bab bayan wannan babin za a zo a ware babi na musamman a yi magana kansu kun fahimci wannan da kyau ko wannan ba dukkanin labarai ne za a zo da cikakkun labaran da izinin Allah wa ammal khawarij ba da yace amma su khawarijawa fa innaha lam makhtalafat yayin da suka samu rudani da sabani na ra'ayoyi a cikin su sar 20 firqa sai suka kasu gida 20 su rafila su khawarij wa hazihi asma'uha malici ga sunayensu almuhkamatul ula mun gano wannan da kyau ko wal azarika summa annajadat summa sufriya summa al-ajarida wa qad iftaraqat al-ajarida to sunan ajarida din sai suka rabu fi ma bayyana hafirakan kathira sai suka rabu da yawa min ha alhazmiya akwai alhazmiya duk waɗannan a wannan khawarij ne walhazmiya sai kuma a shaabiyya wal ma'lumiyya wal majhuliyya wal ma'abadiyya wal wal ka kasan ina kwaikwayon wani ne wanda aka sashi a gidan rediyo shi ma <laughs> yana irin wannan karatu ina ba ta buga da wannan da kyau duk wannan karatun da fa ya ruda su aka rasa inda za to bari ai marmaza fa malaman fa sun san karatun bukar a ce ba zazzani ba ne shirme kawai malam kun kawo mutum ya ta ɗirkaniya bai gama sanin ma me yake a cikin abin da yake yi kun gano wannan wai yana cewa waɗannan ƙungiyoyi na ɓatattu wai cin da malamai sun shiga cikinsu wai sun gyara su ai malamai in suka shiga cikin abu suka sa san zuciya suke ƙara rikita shi ai jahili na iya rikita abu ne eh mala yace wal hamziya wal ibrahimiya wal waqif wal wal waqifa akwai al waqifa duk waɗannan karkasuwan wancan al da ne waftarqat al ibadiyya min ha tarakan ibadiyya su ma wani bangare ne na khawarij sai suka karkasu akwai hafsiya akwai harithiya akwai Yazidiya. wa ashabu ta'a la yuraddu Allahu biha mun gano wannan kyau ku la yuraddu Allahu biha sannan kun gano wannan kyau ku wannan ma fa kungiya ne fa sunan su kenan wa ashabu ta'a la yuradu Allahu biha ya ga da magana bace ce. wal yazidiyya minhum su yazidiyya daga cikin waɗancan mun yi su su sune atba'u yazid bin abi unaisa min firaqil islam su ba a sa daga cikin ƙungiyoyin musulunci li qawliha bi anna shari'atul islam domin suke cewa kun ga shari'an nan na musulunci tun sahu fi akhir zaman a ƙarshen zamani za a shafe ta mun gano wannan kyau ko yan bani yab'athu min al-ajam mun gano wannan kyau ko bi sorry bi za a shafa wannan addinin annabin duka saboda za a turo wani annabi daga cikin ajamawa a yanzu haka suna nan yanzu haka sun yi karfi a Nijar da wani bangare na jihar Kebbi sun fitar da wani annabinsu har waka suke suna cewa godiya ga Allah ya turo annabi ba haushi hisabin lahira ya yi sauƙi ko da hausa ma sai a yi shi waƙa suke haka mutanen jihar kebbi suna kiɗa suna da waƙe-waƙe da sauransu wani annabi ne ya bayyana a nijar da hausa yake wa'azin shi kuma annabi ne in ga sai ce ai akwai dalilai da aka ce ƙarshen duniya za a yi ko wani annabi cikin ajama, to shi ne wannan ya bayyana mun gano wannan ke ko wani sufi ne da ya bunƙasa maimakon ya ce shi Allah ne sai ce shi annabi ne to irin waɗannan annabawan ƙaryan in ka je irin su gana ka je Kamaru da waɗannan ƙasashe na Afirka wanda ilimi ya ƙaranci na addini a wajejen ka je ka samu da yawa suna da awon annabta akwai lokacin da ɗaya daga cikin malaman ƙasan da ya je wa'azi irin wannan ƙasashe ya tada irin waɗannan annabawa na naɗi ya miƙe wa'azi ya ci abin da suke ba daidai ba ne sai wai shi ne ma ya ba su mamaki sai annabawan suka kira shi taro suka ce me yasa kake haka ya ce ai ba annabi ba manzo Allah suka ce ayya sannu sannu sannu annabi ne shi ma bai gane ba ayya ayya annabi ne shi ma bai gane wai suna jajanta mashi wai shi annabi ne shi kanshi fa ba wani bane Abubakar Gero ne wai shi kanshi ma annabi ne ayya bai gane ba kalli wannan shirmi yawa mun gano wannan da ke ku to irinsu ne ake zuwa ake yaudara akwai ɓarɓishinsu a nan nan ibbi ta taraba Allah shi kiyaye to waɗannan ne suke cewa za a shafa shari'ar annabi in an shafe ta to za a aiko wani annabi daga cikin ajamawa zai zo wa kazalika fi jimlatil ajarida firqa yuqalu laha maimuniya haka a cikin wancan ƙungiyar da muka yi bayani a bayana a jarida da ake kiranta manya lesar min firakil islam ba su daga cikin ƙungiyoyin musulunci ne annaha abahad banatil banat so eh abahat banatil banat ni ne ce domin su sun halattar da mutum zai iya auren ‘yar da ‘yakka ta haifa, kun gano wannan yadda yakka ta yafaya ya sunanta a wajenka ba jikanka ba suka ce za ka yi aurenta wa banatil banin da yar da ɗanka ta haifa ɗan ƴarka kenan ku za ka yi aurenka jikanta kama a ba hadhul majus kama yadda majusa suka ce ya halatta na ba na gaya muku duk waɗannan ƙungiyoyi sa da alaƙa da majusawa sa da alaƙa da yahudawa sa da alaka da nasara fa dukkan zaka zo ka ci wa sanazkuru al-yazidiyya wal maimuniyya fi jumlati alladhina intasabu ila al-islam malai zamu zo mu bayani akan su daga cikin jeren giyan wanda ake danganta zuwa ga musulunci wa ma hum minha wala min firqihim kuma ai bayanin ba su da alaka ta kusa ko ta nesa da ƙungiyoyin musulunci. Kun gano wannan da ke ku? Wannan khawarij kenan. su ma an masu sharhin ba abin nan da farko ga kaninsu ne cikakken labarin sai mun je gaba mala ya ce wa ammal kadariya amma su kadariya wal mu'tazila wa ammal qadariyatil mu'tazila kun je da aka hada su kun gano wannan muke ku za mu zo mu bayanin su dalla dalla da yanda suka rabu mala ya ce wa ammal kadariya amma su kadariya al mu'tazila anil haqqi wanda suka juya ma gaskiya baya faqad iftarqat 20 firka so sun kasu gida 20 ne kullu firqatun minha sa'iru sa'iruha kowace ɗaya daga ciki tana kafarta sauran wa hazi asma'u firqiha hatu ga sunayensu akwai wasiliya sannan umarowiya sannan huzaliya sannan nazamiya walmuradariya sai al-mu'ammariya sai al-thimamiya sai al-jahidiyya sai al-khabitiyya sai al-himariya sai al-khayyatiyya sai al shahamiya mala su wannan su ne ashabu salihil qubba wal muraisiyya wal ka'abiyya wal jubba'iyya wal bahshamiyya al mansuba ila abi hashim bin al jubba'i mun gano wannan da kyau ko hiya ithnatani wa ishirina firqa su kadai ithnatani minha laysata min firqatil islam akwai wanda su ba masu da alaka da kungiyoyin musulunci wa huma al khabitiyya wal himariyya wa sanazkuruha fil firq allati tasabat ila al islam wa laysa minha bale ce zamu bayanin sa kungiyoyin da ake danganta zuwa ga musulunci amma ba su da alaka da shi a karatun da zai zo nan gaba subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk